yau muna goma sha shida ga watan shida ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina na da shekara 1435 wanda hakan ya yi daidai da goma sha takwas sha bakwai sha takwas ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha huɗu. gashi kamar kullum Allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali ya kawo mu wannan karatu mai tarin albarka cikin littafin nabiyun rahma a masallacin rahma littafin wallafar malamina abu abdurrahman a doktor muhammad sani umar rijiyar lemo hafizahullahu wara'a sai dai ba kamar yadda aka saba ba yau darasin namu ya zo ana cikin ruwa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ruwan da ya fara sauka a wannan damina ya zamto ruwa ne mai albarka allahumma ji'alhu sayyiban nafi'a allahumma ji'alhu sayyiban nafi'a allahumma ji'alhu sayyiban nafi'a to amma kamar inda yake tsarin mu ko ana ruwa ko ana hadiri mun ɗauka wa kanmu alkawarin cewa mu za mu yi karatu ya rage wa masu halartar karatu idan ka halalo cewa akwai hadiri sai ka yi maza maza kada ruwa ya litsaka a wani gurin da ba masallaci ba amma alkawarin da muka yi wa allah tsakaninmu baki ɗaya ni da ku shine ko da mutum ɗaya ne za mu yi ci gaba da karatunmu saboda haka a bisa wannan ka'idar da muka tafi akan bara bana ma muna kanta Allah ya mana jagoranci idan ba ku manta ba muna nan cikin bayani akan sulhun hudaybiya ko ghazwatu hudaybiya kun yi dai manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya riga ya iso gurin da ake kiransa hudaybiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan shawarwari ya aika sayyidina Uthman a matsayin ya yi masa iso ko ya yi masa yarjejeniya tsakaninsa da shawa da sauran larabawa maka don ya shigo garin maka ya yi umra to amma labari ya cimma manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa an kashe sayyidina usman bayan kuwa ba a kashe shi aka yi ba an dai hana shi dawowa ne an tsare shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a bari lamarin ya tafi haka ba sai an shiga an gwabza an yaƙe su an ɗauko jinin usman wannan ya saka manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sake neman da a sake jaddada masa mubaya don wannan lamari ne na musamman da za a tunkara yana buƙatar mutane su ƙara sabunta imaninsu su ƙara sabunta amincewarsu da jagoranci da annabtar manzon allah sallallahu alaihi wasallam 'yan uwana yanzu dai labari ya bayyana cewa sayyidina usman ashe ba kashe shi akai ba to me ya rage mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu sai ya kulla yarjejeniya tsakaninsu tsakaninsa da su wanda hakan zai ba shi dama ya shiga garin makka ya yi umararsa ya hutu dama wannan shine abin da ya kawo shi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai mu saka idan zuci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu tabbacin cewa sayyidina Usman ba aka ba duk da yake cewa sayyidina Usman har yanzu bai dawo ba a lokaci guda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa sansaninsa su ma Qurayshawa sun kafa nasu sansanin yaƙi dai bai barke tsakani ba an samu masu hankali ko a cikin su suka ga abin da ya kamata shine a aika 'yan aika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a yi wata yarjejeniyar zaman lafiya wannan gabar ce malam zai ɗauki karatun namu na yau malam ya ce rusulu quraishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yan aikan ƙuraishawa zuwa gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama manzon allah baya sa kamun baya sa kamun muna da mummuna in aka yi masa mummuna duk da ya halatta ya rama amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya mai gurbinta da kyakkyawa idfa billati hi ahsana sayi'a fa idha alladhi bainaka wa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim irin wannan hali ai sai su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka yi hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi tunda shi ma an rike masa ɗan aikansa shi ma sai ya rike ɗan aikansu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai Usman yanzu ya riga ya dawo babu komai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɗauki wannan tsarin a matsayin tsarinsa ba lamma wasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ila al-hudaybiyah yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmai suka iso hudaybiya wa askaru fiha suka yada sansani a wannan guri arsalat quraishun ilaihim adadan minar rusuli sai quraishawa suka aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzanni daban-daban littafawudi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama don ƙoƙarin daidaitawa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwana wannan fa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama aika nasu kenan yanzu su ne suke aiko nasu zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi bakuncinsa cikin manzannin ƙuraishawa kuma yaya suka ƙare da manzon Allah ku biyo malarsa ya ce minhum urwatu bin mas'ud thaqafi cikin waɗanda ƙuraishawa suka aiko akwai wani mai suna urwa ɗan mas'ud al-thaqafi ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faja'ala yukallimuhu ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jiji da kai da isa da ya zo ma sai yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana garan gatsau wa kana mimma qalahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malam yace ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu da yawa amma cikin abin da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai Muhammad kai Muhammad yan uwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani yace sunansa ma kada a kira da gayan suna dole a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kiran alfarma a lullube shi da martabar da Allah ya bashi ba za a ce masa ya Muhammad ba sai dai a ce masa ya Rasulullah ya Nabiyallah ya Abdallah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i Ba ba'adikum ba in ji Alƙur'ani mai girma amma wannan mutumin da ya zo sai ce kai muhammad a ra'aita in asalta qaumaka ka zo da makami ka taho tafiya ta musamman kana jin cewa idan ka zo ka kakkaɓe mutanenka ka gama da su ka yi buji-buji da su hal ta bi ahadin min arabi arab ihtaja ahlahu kablaka ai da yi haka kuwa da ka ba mamaki shin ko a tarihin ka ka taɓa jin mutumin da ya zo ya kashe jama'arsa duk gangancin mutum diyanda da kai saɓani da ƙabilarsa da mutanensa ai dole ya rusuna musu amma irin wannan gangami da wanda yake naka da wanda yake ba naka ba ka jawo su za ku zo ku ci garin maka da yaki za ku afka mana wa in takunil ukhra to idan kuma wani abu ne ya faru a ce sai kuka ci nasara a kanmu ba mu muka ci nasara a kanku ba fa inni wallahi la ara wujuhan wa ara aw awbasha min an-nasi ay akhlaqan min awbashi an-nasi khaliqan yafirru wa yad'uka in kai ka ci nasara to me kai ka ci nasara a akan mutanenka in kuma mu ne muka ci nasara a kanka muka gama da kai ko kuma muka wato fafare ka ina ganin waɗannan burabutsan da ke tare da kai ƙarshe fa guduwa za su yi su barka duk inda dai aka yi kai ne baka ci riba ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a bashi tukucin zance shi za a bashi toshiyar zance bayan shi yana aiki ne da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa masa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا عند سيدنا أبو بكر ينا جيفا منزوم الله ya ji abin da urwa ibn mas'ud sakafi wakilin qurayshawa ya faɗa na maganar banza wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sayyidina abubakar duk da haƙulinsa duk da kyakkyawan halinsa duk da taushin halinsa bai yi haƙuri ba sai ce em sai su bidrallat a nahanu na firru anhu wa na da'uhu a nahanu na firru anhu wa na da'uhu kai ja da banza ja da baya daga nan gurin kana tsammanin cewa mu ko 'yan uwanmu sarawa za su gudu su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala sai shi urwa ibn mas'ud saqafi sai ya juyo ya kalli sayyidina abubakar kallon hadirin kaji kallon banza ya ce man haza wannan kuma mai maganan nan wane ne kalu sai waɗanda suke gudun suka ce masa abubakarin wannan shine abubakar siddiq babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban mataimakin manzon Allah kala sai ya ce amma wallazi nafsi biyadihi laula yadun kanat laka indi lam ujizka bima biha la ajabtuka yace wannan magana da ka faɗa maganar banza ce kuma ba ta yi daɗi ba amma ba dan falalarka da na sani kake da ita a kaina tun kana nan garin maka tun ma ana duniyar jahiliya ba da na amsa maka wannan zance naka to amma ya za a yi kana da falala kana da daraja a kaina shi yasa na ja baki na ne shiru ba wai dan ba ni da abin da zan amsa ba oh bayin Allah wai ma fa a jahiliya kenan idan kai wa mutum abin kirki a ce wai ba zai manta ba إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللعيم تمردا إذا mutumin kirki ne na gari ka masa karamci kai masa ya kamata sai ka mallake shi sai ya ringa tunawa da kai sai ya ringa martaba ka ba zai manta da me alherinka ba amma dan banza idan kai masa ma alheri ko kai masa kyakkyawa to shi ba wanda ma yake ganin dama kamar ka irinsa ne wanda laraba ke cewa u'allimuhu ta kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani wa qad allamtuhu nazma alqawafi ma qala qafiyatan hajani irin abinda malam bahaushe ke cewa rago kashami baka qala وجعل يكلم النبي sallallahu الله wa وسلم iya bakar maganar da za a iya cewa ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa masayid na abubakar kenan kawai sai ya rabu da shi ya ci gaba da magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakallamahu fakullama kallamahu akhadha bi lihiyatihi ku duba wulakanci irin ta wanda bai san darajar annabi ba sai zanto ya matso kusa da manzon Allah sallallahu alaihi idan ya zo yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ringa shafa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya ce larabawa ba sa ɗaukan shafa gemu a matsayin reni da yawa za a babban mutum kana masa magana kuma kana shafa gemunsa amma ka san malam bahaushe a ce yaro ya shafa gemun babba ai ya cika cikakken marar kunya wannan bambancin ɗabi'a da ko bambancin al'ada ne kamar yanzu bahaushe idan mutum na cin abinci sai wata magana da ke da alaka da abincin ko ya tuno wani abin da bai da alaka da halin da ake ciki sai a ce ya yi santi ko in ya ci abinci ya yaba abincin sai a ce ya yi santi har ma ya zamto abin masa dariya a gurin sauran mutane da ba bahaushe ba wannan ba a ɗaukar su a matsayin komai bal in ana cin abinci ma lokacin ne ake samun ideas shi yasa za ga idan ana mitin ake kawowa dan abin tanɗe-tanɗe da lashe-lashe don dai ana ci kuma ana kaiwa baki yan uwana والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مغيرة أن shuba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabin da masu zagin sahabbai a wannan ƙasa suka fara fitowa suna zagi duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shirye shi in ba mai shiryuwa ba ne ba Allah kwashe masa albarka Allah ka raba mu da sharrinsa Allah ka ba mu damar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwana saboda haka wannan sahabi na manzon Allah shi kuma yana tsaye a daidai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu saif tare da shi akwai takwabi kyam kyam a hannunsa wani ya taɓa manzon Allah ma ya ga abin da za a yi masa wa alaihi mighfaru bayan haka kuma yana sanye da hular kwano irin abin da mayaka ke sawa wa kansu dan wato ba wa kansu kariya daga makami fa kullama ahwa urwatu bi yadihi ila lihyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama darabahu daraba yadahu bi na'al as-sayfi duk lokacin da shi urwa ibn mas'ud thaqafi ya kai hannunsa don ya taɓa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi mughira ibn shuba sai ya sa gindin takwabinsa sai ya buge hannun wannan mutumi da ya zo yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya wa qala lahu sai ya ce masa akhir yadaka an lihyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ɗage hannunka daga kan gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farafa urwatu ra'asahu faqala urwa dama kamar yadda na faɗa muku wannan maganar yana yin ta ne saboda ya san yana cikin gida ya san za a iya ba shi kariya duk da yake cewa ya zo gurin manzon Allah amma yana yi ne yana ƙafafa yana gwada isa wannan kuma ɗabi'a ce ta duk wanda yake wakilin wasu to in ya je gurin da yake wakilci bai kamata a ce ya je da wato shiga ta wulakanci ba za ka wakilci masallacinku za ka wakilci makarantanku za ka wakilci unguwarku wani community abu naku in za ka je a matsayin wakili kada kuma ka je jigali jigali wani haka wato abin tausayi tausayi domin za a kalli jama'ar ka da wannan in abu ya shafi harka ta jama'a ya kamata mutum ya ringa shiga shiga irin ta me irin ta mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da riga wacce yake sanya ta idan zai tari baki sallallahu alaihi wa sallama yan uwana duk gurin da yake gurin gwagwarmaya ne kuma ba a so mutum ya zo a matsayin sa a makaskanci a kaskance ba kwa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yaƙi in ba kumanta ba wanda daga cikin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. yana tafiya tafiya irin ta kaseta da ji da isa da tako ɗaiɗai sai manzon Allah ce masa ma ya ce masa me tilka mashiyatun yubghidha Allah illa fi misli hadha al wannan tafiya tafiya ce da Allah baya son ta sai dai a irin wannan guri eh yanayi ne yasa anan ma ta zanto halal sai ya kalli mughira ya daga kai yace man hadha wannan kuma mai karambanin da har yake kawo hannunsa ya buge nawa waye shi qalu su suka ce masa al-mughira shu'ba wannan shine al-mughira dan shu'ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ƙala sai ce oh mughira ayyu godoro oh ba maha'incin nan ba ba macucin nan ba ba mace amanan nan ba ne ba awalastu as'a fi ghadaratika shin ni da kake yi wa haka ba san ni ne aka sanya ni wanda zan ringa wato bibiyar abin da kai na ha'inci ko dai ba ka san na san ko kai waye ba magana ce ta me ta isa da kaseta wa kanat al sahiba قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم شي مغيرة كوا لوكتين غبانين يا مسلمتا abin da ya sa ma har wannan ke tuna masa wato wani halin da ya ba dai ba wato an ba shi amanar dukiyan wasu mutane sai ya kashe su daga nan kuma sai ya gudu da ya gudu kuma sai ya zo ya ya musulunta shi kuma al'islamu ya jubbu ma qablahu in har ka musulunta duk abin da kai na laifi Allah yana yana yafe maka sai dai abin da zaka iya mayarwa na haƙƙi wannan kuma zaka iya mayarwa bayin Allah so sai zamto cewa ya aibanta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan abu faƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce oh za ka aibanta wannan sahabi ne saboda ya yi wato abin da yake ba daidai ba ya yi ta'asa ya yi wato ta'addanci a zamanin da yake na jahiliya gabanin ya shiga musulunci to ai wannan yana jahiliya ne shi kuma jahiliya sunansa jahiliya yanzu kuma ya shigo musulunci ya ce ammal islamu fa akbaru ya ce kaga shi musulunci ne musuluntar da ya yi ni na karba kuma zan karba na amince da musuluncin mugira dan shuba kaga wannan ke gwada masu zagin mugira dan shuba ba su yadda da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa manzon Allah ya ce karara ya amince da musuluncin mughira dan shu'ba ba ya ce wa ammal malu falastu minhu fi shay'in amma dukiyar da ya kawo ta ta'addanci abin da na ta'addanci duk da cewa ba zan mika shi hannun waɗancan su yi masa hukunci ba amma da ni ba na da wata bukata da ita don musulunci ba za ka je ka kwaso dukiyar haramun kuma ka ce za ka gina aikin musulunci ba Allah maɗaukakin sarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki thumma inna urwata ja'ala yarmuqu ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> bi ainihi daga nan shi urwa ibnu mas'ud al bai tsaya a nan ba bayan ma ga abin da suka yi da manzon Allah ga abin da suka yi da mughira dan shuba sai kuma ya sa yana kallon yana kallon banza wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yana harararsu yana musu kallon hadirin kaji kallon BCC wa yanzuru ma yaf'alunahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana kuma lura da abin da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na girmamawa yana wato matukar mamaki faraja ila ashabihi faqal kun ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan guri bai wulakanta shi ba bai ci zarafinsa ba bai ci amanarsa ba bai sa an kama shi ba abinda aka yi wa wato manzannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cin mutunci shi bai yi wa manzannin ƙurayshawa ba shi wannan mutumin da ya koma gurin ƙurayshawa sai ya ce musu ai kai ku mutane na ku zo ku ji ku zo in ba ku labarin abin da na gano wallahi laqad wafattu alal muluki kun sanni na je gurin sarakuna daban-daban wafattu ala qaisara na je gurin sarkin wato rom sarki kaisara wa kisra na je gurin sarkin farisa sarkin kisra wa najashiya na je gurin najashi sarkin habasha kun san naje na san yadda ake musu wato girmamawa da yadda fadawa ke wato kammama lamarinsu amma wallahi in ra'aitu malikan wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimunahu asabuhu ma yu'azzimu asabu muhammadin muhammada yace amma duk da yadda kuka sani da yawon bude idanu na je can na je nan na je nan na je can amma ba taɓa zuwa wani gurin sarkin da na ga mutanensa ke girmama shi da darajanta tashi da kiman tashi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wallahi in an na nakhamatan illa waka fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa ya ce da a ce zai yi kaki ko ma na gani da idona idan ya yi kaki kafin ka ce kwato kwabo sharaf kowa ke kokarin yi a ce kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada akan tafin hannunsa ya wato mulka shi ya shafa shi a jikin fatar jikinsa na'am bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai albarka ne Allah ya tabbatar masa da albarka ya halatta a nema albarka a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba mu ga suna yi wa abubakar ba ba mu ga suna yi wa umar ba saboda su babu nassin ƙur'ani ko hadisi da ke cewa gangar jikinsu mai albarka ne shi ya saka sahabbai ba sa yi musu haka duk da cewa suna da matsayi irin nasu to bayan da wannan bayan Allah kai kuma dan zamanin da ka zo a zamanin duniya ta rikice kai ne za ka ce don kai malami ne za a ringa ɗiban dattinka ko kakinka ko majinarka ko yawunka wannan yan uwana bidi'a ne wanda ya sha ya sha kazanta wanda ya yi haka bai kyauta ba allah shi taimakin. allah ya sa a gyara ba daidai ba ne ba da ana yi wa wani ba manzon Allah ba da mun ga sahabbai sun yi wa manyan sahabbai ba a neman albarka sai a gurin da ake da tabbacin ana da albarka bayan Allah ya ce wa idha amarahum ibtadaru ibtadaru ibtadaru idan ya umarce su za ga babu wani ɓata lokaci wato cikin gaggawa za a ga sun zartar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala kuwa guntun ruwan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ga kokawar wato kowa yake yi kokawa kowa yake kokawa ake yi ana kokarin dan ɗiban abin da ya rage na alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda komai na manzon Allah mai albarka ne ai har bayan manzon Allah rigar da ta taba gumon manzon Allah rigar manzon Allah kenan har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan rashin lafiya ya kama wasu sukan jikawa mara lafiyan ya sha ya warke saboda albarkar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk wannan abun a ce mana ba ma san manzon Allah ka wanda ya zama da ƙarya ubangiji Allah ga mu ga ka ga mu gashi ga mu gashi ahlus sunna su masu san sahabban manzon Allah masu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so na hakika wa idza takhallama khafadu aswatahum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana kowa yakan shiga taitayinsa sukan yi tsit su saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan uwana manzon Allah ne wanda Qur'ani ke cewa idan yana magana ka buɗe baki kana magana za ka iya rasa imaninka idan yana magana kana maida masa magana kana ɗaga murya sama da tasa za ka iya rasa imaninka duk wanda yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin kunya ba shi ba zaman lafiya a musulunci ya yi wallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ya ku waɗanda sun ka bada gaskiya kada ku daga muryoyinku sama da muryoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuka yi haka ayyukan za su iya caɓewa su rikice ba tare da kun ji hakan a jikinku ba bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda albarkacinsa da matsayinsa da darajarsa malamai da suka gaji ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun dan samu wannan martaban na cewa idan suna karanta Qur'ani ko suna jin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole kowa ya shiru saboda maganar Allah ake karantawa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake karantawa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai kololuwa wajen girman manzon Allah sallasallama a wasu ruwayoyi cewa idan manzon Allah yana magana wato nutsuwarsu za ta iya sa tsuntsu ya hau kansu yami ya tashi kun san tsuntsu duk gurin da yake akwai dan motsi baya ya daya mai ya shiga a gurin kuma dan karamin motsi zaka zai zai tashi sashi yi mai kaga yanzu yayi fur ya tashi yayi sama to amma saboda irin nutsuwar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi yakan iya kaiwa a ce tsuntsu ya hau ya zauna a kansu ya ce wa ma yahudduna nazara ilaihi ta'ziman lahu ba sa iya zubawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idanu su zuba masa idanu kuru suna kallonsa a'a za ga gani suke na girmamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu qad araba alaikum khuttatan khuttata rushdin faqbaluha gashi na zo muku da wata yarjejeniya wacce take dauke da shari'a da gurin wannan mutumi ina gani kawai kwandami mika kai bori ya hau mu yi mu amince da abin da wannan mutumin ya zo mana laƙar azhalahu ma ra'a min i'tizazi sahabati radiyallahu ta'ala anhum bil islami lalle urwa ibnu mas'ud al-thaqafi abin da ya gani na yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke girmama musulunci ke ji da izzar musulunci wannan gaba daya ya rude shi ya dauke masa hankali وشد شدة محب محبتهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم da tsananin ƙaurarsu da girmamawarsu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hirsihim ala tabarruki bihi alaihi salatu wassalam da yadda kowa ke kwaɗayin ganin ya samu albarka albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa amrun khasun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duna ghairihi wannan abu ne da ya taƙaita kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda waninsa ولم ولذا لم يثبت عن أحد منهم أنه فعل ذلك مع غيره عليه الصلاة والسلام shi ya sa ma ba a samu wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi irin wannan girmamawa ma wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mahama kadat manzilatuhu aw balagha fadluhu wa ilmuhu diyan da yake da matsayi diyan da ya kai da ilimi diyan da ya kai da falala diyan da ya kai da tsoron Allah diyan da ya kai da diyan da ya kai yan uwana ba a samu magabata suna yi ma wani haka ba saboda haka wani malami a wannan zamani in yayi kaki ame a ɗauke in yayi alwala a shanye sauran ruwan in ya tofar da yawo a katse a saka wai a nemi albarka da wannan bayan allah wannan kazanta ne musamman ma <laughs> a wannan zamanin da cutuka suka yi yawa ka je ka ɗauko cutar me cuta a bakin wani me bakin wani ba za ka ɗauko cuta a bakin wani ribagon malami domin da yawa daga cikin irin waɗannan malaman kazamai ne ko ba ba mutum zai bar gwakinsa da goro haka me daga jaja haka wai shi in ka taba shi wai shi mai tsoron allah wai shi mai takawa bayin Allah a musulmi ana sai zanto mai kwalliya mai dangaye dan mai tsawai <laughs> mai musulmi ya zanto dangaye ya zanto ko mai tsafta haka ake so musulmi ya zanto bayin Allah ثم أرسلت قريش بعد عروة رسولا آخر وهو الحليس بن علقم الكناني سيد الأحابيش فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن أي nan kuma ƙurashawa sai suka ce kai kai urwa abin da muka aike ka kaje ka yi ba ka ba maimakon ka zo mana da bayani na isa da bayani na ƙasaita sai kuma muka gaba ɗaya wannan mutumin ya ɗauke maka hankali zauna sai suka ƙara tura wani mai suna alhulais ibn alqamal kinani kun san ko a cikin su sai sun zabi wanda suna ganin in an je ba za a masa wasa da hankali ba sayyidul ahabish falamma ashrafa ala nabi sallallahu alaihi wa sallama qala yayin da ya tunkaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ce musu yace wa sahabbansa cewa ga mutumin can na zuwa hadha fulanun wannan wane ne wannan Hilyas al-Hulais ibn Alqama al-Kinani ne wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-buduna kun san yana daga cikin mutanen da akwai kuma jama'arsa kabilarsa gidansu suna girmama laƙumi su ubangijinsu shine laƙumi ba su wasa da duk wani abin da yake mai na laƙumi ne suna dai hawansa kuma suna yanka suna cinsa amma dai kuma su abin da suke bautatawa shine mai laƙumi kun san in aka ce wa mutum jahiliya ko jahili wato an gama cutarsa ko wanda a ce maka ma tinkiya da a ce maka mai jahili ah ko da ce tinkiya dama ita jahila ce amma an ga ganganci ga dabbanci ga asaranci in ba haka ba yan uwana yanzu ya za a yi a jahiliya mutum ya shuka dabino da hannunsa ya yi masa kilili ya haihu ya ji hau ya yanko shi sa'an nan kuma ɗan dabinon ya zo ya yi mutum mutumi da shi ya ringa mai bautata masa in ya ji yunwa kuma sai ya cinye kayansa daga baya sai sake wani sabon Allah na duk wanda Allah subhanahu Ta'ala bai so ya shirye shi ba ba wanda ya sai shirye da shi za a ga mutum na da hankali na da tunani in kana magana da shi magana ta duniya sai ya ga ya san abin da yake yi kamar zai iya fahimtar cewa fa ba tsimi ba dabara ga wanda yake so ya zauna lafiya duniya da lahira sai ya ba Allah sai ya ga shi kwata-kwata baya mai baya ganin haka sai ma yana mu ganin cewa ku da kuke bin Allah din nan ba ƙauyawa ne wani ma yana ganin talauci ne sa kuke yin haka wani ma yana ganin rashin aiki ne sa kuke yin haka bawan Allah wallahi ba haka bane ba ba ma cikin talauci muna da ayyukan yin mu kuma muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mun san cewa duk duniyan nan duk duniyan nan addinan duniyan nan baki daya sun yarda cewa ba wai daga duniya shikenan an riga ya an ci kasuwa ta watsi ba kowane addini ya yadda akwai wata rayuwa bayan rayuwar mai duniya sai dai kawai wato wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza amma duk nasin in kada za a ga wato ba abin da ke ciki in ban da shirbici da shirme amma wanda yake dauke da abin da yake daidai babu kamar addinin musulunci yan uwana domin duk abin da addinin musulunci ya zo da shi bayan ya dace da hankali ya kuma dace da daidai ya kuma dace da ya kamata ubangiji Allah ya sa mutu muna musulmai ya tada mu muna musulmai mu shiga inuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama inuwar al'arshin Allah ranar da babu inuwa sai inuwarsa kun ji abin manzon Allah ya ce manzon Allah ce ah wannan ai su ne waɗanda jama'ar sa kabilarsa ke girma raƙumi su halahu ku je ku ɗauko raƙumi ma'ana ku tarye shi da me da raƙumi ku sa raƙumi a gabanku zangan zangan ku je ku me ku tarye shi ku ba kuna girmama raƙumin bane ba amma dabara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke kokarin yi dan yayi capturing din zuciyarsa dan ya kama zuciyarsa sallallahu alaihi wasallama wannan ashe ke gwada mana yana daga cikin dabarar da'awa idan ka je wani gari ka samu mutane suna girma wannan abun wani abu alhali abun me ba shirka bane ba sai ka haƙu da kai yanzu kun ga ai sa zannabukar ba halal ba sunna bane ba ba mustahabi bane ba sa riga ba mustahabi bane ba ba sunna bane ba sa kaza ba sunna bane balle babban riga ga wahala ga zafi muna fama da shi amma haka muke sakawa ko a irin wannan yanayi me yasa saboda haka al'ummar mu suka daidaita cewa wannan abu ne mai daraja a gurinsu yanzu da za a samu wani malami ya zo ya dan jins ɗinsa da mai hularsa irin hana sallan nan ya zo yana inna sai ya ga duk abin da yake faɗa ba kai kamar ba da kai yake ba gaba da saboda ya riga ya kashe kansa a bisa surarsa saboda haka ku duba ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi sai ya sanya abin da yake girmamawa a gaba ba wai manzon Allah yana girmama raƙumin irin girmawa da suke yi masa ba amma dabara ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma wai a yarjejeniyar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan yana so ma gaba daya ya ja hankalinsa ne zuwa musulunci fa ba'asuha wastaqbalahu alqawm yulabbuna sa'annan kuma sai bayan sun sa raƙumi a gaba sun sa masa alamar cewa wannan raƙumin hadaya ne sai kuma suka suka tare shi suna talbiya kun san talbiya yan uwana duk abin da yake karatu ne wato yana da ɗaukan hankali ƙur'ani idan kana karanta shi da larabcinsa kana karanta shi kamar laraba ke karantawa da zaƙi murya sai ka ji mutum ko da bai san abin da ke ciki ba wato amansa yana ɗauke masa hankali ƙur'anin na kara burge shi yana ja wato masa hankali kai ko hadi ko karatu wa'azi kake yi idan kana sai ka jawo larabci sa'annan ka jawo ka fassara sai ga ya fi shiga wato zuciyar mutane sama da a ce kawai hausan kake yi sai ji kamar kana karanta labarin wani abu ne kawai amma idan ka jawo larabci saboda larabci na da irin wannan mu'ujiza yana da irin wannan buwaya wato yare ne wanda in kana yin sa zai ringa sukar zuciyarka wato saboda abin da ya kunsa na fasaha da zalaka balle kuma irin su talbiya kun san talbiya wato gatan ne larabawa dama suna yi amma kuma irin ta musuluncin sai wanda ya ji ta a bakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma ko a bakin irin waɗanda ba sahabbai ma kaji ya zaka ji talbiya tana maka tana maka daɗi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ya kuke ji idan ana yin ta eh suka ji wato wani murna wani daɗi yana yana bebe zuciyarka falamma ra'a dhalika qal yayin da ya ga ga su sun sako raƙumi a gaba ga suna cikin talbiya an wa raƙumin alamar cewa wannan raƙumin hadaya ne faƙala sai ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan an an gama da shi an sai zuciyarsa ma yan bagi li haula'i an saddu an albaiti masu irin wannan yanayi da irin wannan zubi ana tafi ana talbiya ga kuma abin da za a yanka bai dace a kange su daga zuwa dawafi a ɗakin Allah ba faraja ila sabi shi bai matsaya ya tattauna da manzon Allah ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sai ya zuciyarsa kawai sai ya juya sai ya ce ra'aitul buduna qad qullidat wa ushirat na ga raƙuma an musu alamu da tambarin cewa waɗannan raƙuma ne da za a yanka in aka yi umra saboda haka waɗannan mutane ba rigima ya kawo su ba abin da ya kawo su shine mai umra saboda haka kun ga wannan ɗaki kuma ba mu da damar da za mu hana wani ya zo ya yi ɗawafi fama ara an an yusaddu an albaiti ni dai inda ra'ayina za ku ɗauka ina ganin waɗannan mutane bai dace a kange su daga yin ɗawafi ba faƙalu sai suka ce masa ejlis zauna <laughs> ba za mu ƙara da ka ba inna ma anta arabiyyu la ilma laka ba ƙauye ne kai kawai ƙauyenci ne dame ka lokaci guda an riga ya ame an sai ya hankalinka zanna ba irin ka <laughs> duba ba su suka zaɓa fara kansu amma yayin da bai musu abin da suke so ba sai me sai suka ce masu wai ba ƙauye ne a azallahu هكذا أعز الله دينه ورسوله وأذل hakan nan allah الله wa ta'ala. ya wato ƙarfafa addininsa ya sa addininsa ya zanto buwayayye manzansa da manzansa sallallahu alaihi wasallama wa adalla shirka Allah ya kaskantar da shirka wa ahlahu da masu shirin shirka fabil amsi akhrajuhum min diyarihim wa amwalahum thumma ghazawhum wa qataluhum fi diyarihim wal yawma ya'atuna lil mufawabati wal musalaha idan ka duba ko a yanzu dai fa ƙurashawa sun jiki domin ƙurashawa sun fara mika kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsammanin da suke yi za su iya yi wa manzon Allah kwaf ɗaya sun gane cewa hakan ba zai yiwu ba ruwa ba sa'an kwando bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamarinsa ba ka ka lashe bane ba ba wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan bugu ɗaya fa bil amsi akhrajuhu jiya jiyan nan fa ma'ana shekarun baya su ne suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fafare shi bayan da ya iya haka ya haƙuri ya bar garin wa amwalihim suka kwace musu dukiyoyinsu wannan ma bai ishe su ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma garin Madina thumma ghazawhum suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su yaƙe shi a yakin Uhud suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ghazwatul ahzab wa qataluhum suka ma yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurare daban-daban fi diyarihim har suka yaƙi manzon Allah har gida suka wa manzon Allah domin kaga Uhud har gida aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ghazwatul ahzab har gida aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yau amma wani ikon Allah duniya mai juyi juyi kenan duniya lawar 'yan mata sai na gaban kai koma baya wal yau amma yau ya atuna lil mufawabati wal musalaha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama din ne ya zo musu har gida da suka je wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh, har gida a yakin hudu manzan Allah ya miƙa kai bori ya hau da suka je wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har gida don su masu kwaf daya a ghazwatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙa kai bori ya hau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsayawa yi aka buga da shi a yakin Hudu. a gazatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ya ba wa kansa wanda dai da ƙarshe dole su ne suka gudu amma su kuma da aka zo musu har gida sai gashi ba wai maganar ma ayyaki ba sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suna neman a daidaita a yi sulhu a yi yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah ‘yan uwana manzan Allah bai ci nasara ba ya rasulullahi ya ci nasara wal musalaha wal aqibatu lil muttaqin kamar da Allah kullum ke faɗa wato kada ka razana da cewa yanzu masu addini ana musu barazana suna cikin ni'asu suna cikin tashin hankali a rikice suke lamarinsu gaba ɗaya ba a daidaice ke ba kowa firgice ke har ma mutum na kokarin ya wato ringa nokewa baya so a ringa danganta shi da addini amma ka sani cewa kullum in tafiya ta tafiya wal aqibatu lil muttaqin karshen labari Allah subhanahu wataala yakan mika shi ne ta hanyar a ci nasara ko ta hanyar a shahada ko ta hanyar wato a samu juyin juyi hali ka zanto ya zanto cewa mumine ne dai mumine ne dai ke da ƙarshen lamari su ne ke da nasara yan uwana mahalarta wannan karatu yau karatun namu za mu dakatar da shi a nan gurin mun yi babu da yawa daga cikin mahalarta saboda ruwan sama kamar da na faɗa tun a farkon karatu tun shekaru biyu da suka gabata da muka fara karatuka a wannan masallaci mun yi alkawari cewa ruwan sama ba zai hana mu karatu ba musamman a damuna saboda yanayin irin na garinmu da ake yawan ruwan sama wani lokaci idan ka ce za ka biya wannan ne to ba za ka ma yi karatun ba sai dai ka yi mahalacin karatu idan ka dubi gabar ga alamar cewa ruwa zai iya barkewa sai ka yi maza maza ka zo karatu in kuma kai mai mota ne to alhamdulillahi wannan zalika fadlullahi yutihi mai yasha ko wallahu dhul fadlil azim falalar Allah ce ya ba mu wani mota wani ya ba shi keke wani ya ba shi mashin wani bai a ba shi komai ba wani masu sai aka ba shi jirgin sama to amma dan Allah ya baka dukiya ya baka jirgin sama ya ga baka babban gida ya baka da kwalwar mata ya baka kuɗi a banki ba alama ta cewa Allah subhanahu wa wata'ala yana son ka ba Allah yana ba da addini ga wanda yake so da kuma wanda baya so amma Allah yana ba da dukiya da kuɗi da mulki da ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da addininsa sai ga wanda yake so mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufinsa da alheri sai ya ba shi fahimtar addini ya Allah subhanahu wata'ala ka ƙara mana ilimi mai amfani ka amfanar da mu da abin da ka sanar da mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد عليه كيده واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره يا سميع الدعاء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 حبيبي نور سطع في المدينة محمد نبينا بنور أو شهر